Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfilu Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Lahadi 11 ga watan Afrilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfilu da kanin labarai. shugaban kasar sudan ta kudu salva kiir ya naɗa janar santigo deng wall a matsayin sabon shugaban rundunar sojojin kasar a yau lahadi a wani bangare na sake garan bawul a cikin gwamnati wata girgizar kasa mai karfin gaske a babban birnin tsibirin java na kasar indonesia ta kashe mutane takwas ciki har da wata mata da duwatsu suka fada kan babur ɗanta masu kada kuri'a a jamhuriyar benin sun jefa kuri'unsu a yau lahadi a zaben shugaban kasa bayan mako guda da mummunan tashin hankalin da aka yi wa shugaban kasa Patrice Talon. To kanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a je inda aka kwana a binciken waɗanda suka kashe sojojin najeriya goma sha ɗaya a jihar benue yan bindigar sun kame sojojin su goma sha ɗaya inda suka tafi da su cikin dajin kwalshisha suka karkashe su kana suka kone gawarkin su kurmus ta yadda ma ba za a iya gane su ba sannan suka yi awon gaba da bindigogin su a jihar plateau an shiga farautar yan bindigar da suka hallaka farar hula takwas kuma muna magana da karfar murya idan aka sami mutum da ano a ciki kuwa zai dandana kudansa. A jamhuriyar Nijar kuma wani ɗan Najeriya rikakken mai fatocin mugan kwayoyi aka damɗi. Kamar kowace ranar Lahadi yau ma muna tafi da shirin matasa a duniyar gizo. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. Shugaban kasar Sudan ta kudu Salva Kiir ya naɗa janar santigo Deng Wall a matsayin sabon shugaban rundunar sojojin kasar. A cewar kakakin kir a yau Lahadi a wani bangare na sake garan bawal a cikin gwamnati. Kir da tsohon madugun 'yan tawayen Rick Machar sun kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa a watan Fabrairun shekarar da ta gabata. Bayan yarjejeniyar zaman lafiya ta 2018 da ta kawo ƙarshen yakin basasa. amma har yanzu kasar mai arzikin mai ta kasance cikin tashin hankali an kuma mai gurbin babban darakta a hukumar tsaro da mataimakin ministan tsaro a cikin garan bawal din kamar yadda mai magana da yawon kir a tani wake ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na reuters yayin da mutane fiye da miliyan 135 suka kamu da cutar corona sannan miliyan uku suka mutu sanadiyar cutar bisa ga cibiyar nazarin cutar ta jami'ar johns hopkins wannan babbar alama ce ta juriya daga cutar da kuma ta gayyara sanadiyar kulle. kasar china ta ce tana duba yiwuwar amfani da allurar rigakafin da aka kirkira a wasu kasashe ta kuma hada su da allurar rigakafin da aka samar a kasar china don bunkasa ingancin allurar rigakafin na china wani babban masanin kiwon lafiya na kasar china a kwanan nan ya faɗa wani taro cewa dole ne jami'an kiwon lafiyar jama'a su yi la'akari da hanyoyin da za a magance matsalar rashin inganci sosai ga allurar rigakafin da ake da su yana mai ambato gefu shugaban cibiyar yaƙi da cututtukan ƙasar china a cewar bayanan wata kafar labarai ta ƙasar china kamar yadda kamfanin labaran faransa ya rawaito india ta ba da rahoton sabbin kamuwa da coronavirus 1732 a yau lahadi a cikin awanni 24 da suka gabata inda ta bi tsawon amurka da brazil wajen yawan kamuwa da kwayar cutar da mutane miliyan goma sha uku da digo uku amurka na da waɗanda suka kamu da cutar miliyan talatin da 31.1 yayin da brazil ke da miliyan goma sha uku da digo hudu wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske a babban tsibirin jaba na ƙasar indonesia ta kashe mutane takwas ciki har da wata mata da duwatsu suka fada kan babar ɗinta kuma ta lalata gine-gine sama da dubu ɗaya ɗari uku a cewar jami'ai a yau lahadi to sai dai bata haifar da guguwar tsunami ba hukumar kula da yanayin ƙasa ta amurka ta ce girgizar ƙasar mai ƙarfin maki shida ta afku ne a gabar tekun da ke kudancin tsibirin da karfe biyu na ranar jiya asabar tana tsakiyar kilomita 45 kudu da garin sambacun na gundumar Malang a gabashin lardin Jaba da zurfin kilomita 82. Rahamat Triono, shugabar cibiyar da ke sa ido a girgizar kasa da guguwar tsunami a Indonesia, ta ce girgizar da ta faru a ƙarƙashin teku ba ta da damar haifar da guguwar tsunami. Duk da haka, ta buƙaci mutane da su nisanci gangaren ƙasa ko duwatsu waɗanda ke da damar haifar da zaizayar ƙasa. An jima kaɗan Sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya. Inda rundunar sojin ƙasar ta fitar da wani sabon bayani kan kashe sojojin ƙasar goma sha ɗaya da aka yi a jihar Benue. Hassan Mai na kaina gare ka. hedikwatar tsaron najeriya ta ce biyo bayan rikicin kan iyaka akai-akai da yaki cinyewa tsakanin al'umman kwanishisha da oju a jihar benue inda gwamnatin jihar ta sasanta su kuma aka sanar da ranar da za a kammala sasancin ana kan wannan kama wani sabon rikici ya barke inda bataliyar soji ta runduna ta saba'in da biyu na dakaru na musamman ta tura karin sojoji domin karawa sojin da ke can karfi inda 'yan bindigar bonta da ke karamar hukumar koshinsha suka afkawa sojojin waɗanda wani hausa mai mukamin kaftin kewa jagoranci 'yan bindigar sun kame sojojin su goma sha ɗaya inda suka tafi da su cikin dajin kwalshisha suka karkashe su kana suka kone gawarkin su kurmus ta yadda ma ba za a iya gane su ba sannan suka yi awon gaba da bindigogin su washe gari aka sake tura karin sojoji inda wasu tsagerun matasan kusan su 500 dauke da manyan bindigogi suka sake afkawa sojojin nan ne fa aka yi dauki ba daɗi na kimanin awanni hudu inda daga bisani abin sai da ta kai an tura sojojin sama inda aka karkashe 'yan bindiga kimanin guda goma tare da gano bindiga ɗaya na soja ɗin da kashe tun farko. Sanarwar da kakakin rundunar tsaron Najeriya, Brigadier General Onyema Anwachukwu ya aiko mana na nuna cewa sauran burbushin 'yan bindigar da suka tsere sun sami mafaka a ƙauyukan sassan daga inda kuma suke kaddamar da hare-hare akan sojoji waɗanda suke neman gawakin 'yan uwansu goma sha ɗaya da tun da farko aka karkashe su tuni kuma dama ƙauyen wurin sun tsere daga gidajensu suka bar wa 'yan bindigar ƙauyukan nasu su kuma sojojin sun buɗe wuta nan take akan 'yan bindigar al'amarin da ya yi sanadiyar lalata da kuma kona gidajen ƙauyawan wannan kuma ya haddasa ya maɗikin da ake cewar sojoji sun yi kisan gilla a benue yanzu dai sojojin sun gano baki ɗayan bindigogi da kuma wayar salula na abokan aikinsu guda goma sha ɗaya da aka karkashe hedikwatar tsaron najeriya ta ce dole ne sarakunan yankin su kuma zakulo waɗanda suka yi wa sojojin kisan gilla sannan duk wani da ke rike da makami dole a tilas ya mika su ga sojoji wannan dai ba shine karo na farko da tsagerin benue ke wa sojoji kisan gilla ba domin a zamanin mulkin obasanjo wasu masu rike da makamai sun yi wa wasu sojoji kisan gilla a zaki biyam al'amarin da ya sa gwamnatin ta ɗauki matakin ba sani ba sabo a wancan lokaci yanzu dai abin jira a gani shine yadda wannan dambarwa za ta kawo ƙarshe tsakanin sojoji da tsagerun na jihar benue hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria a gaida hassan ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da facebook da twitter da instagram gasar filu da ci gaban labaran duniya. majalisar dokokin faransa sun kara ƙuri'a da yammacin jiya asabar don dakatar da zirga-zirgar jiragen sama a cikin gida waɗanda za a iya yin su ta jirgin ƙasa a cikin ƙasa da awanni biyu da rabi yayin da gwamnati ke ƙoƙarin rage gurbataccen hayaƙi duk da cewa masana'antar tafiye-tafiye ta sama ta fuskanci matsala dalilin annobar da ta shafi duniya. Matakin wani bangare ne na kudurin doka mafi girma da ke da niyyar rage gurbataccen hayaƙi a Faransa da kashi 40 cikin 100 a zuwa shekarar 2030 daga matakin da yake a shekarun 1990. Ko da yake masu fafutuka na zargin shugaba Emmanuel Macron da yin watsi da alkawarin da suka gabata a daftarin dokar. Ƙuri'ar ta zo ne kwanaki kaɗan bayan da ƙasar ta ce za ta ba da gudunmawa wajen sake farfaɗo da kamfanin Air France na Euro biliyan hudu. fiye da ninka hannun jarinsa don inganta kudaden shigarsa bayan kwashe sama da shekara guda babu zirga-zirga sanadiyar covid-19 daga ƙarshe masu kare ƙuri'a a jamhuriyar benin sun jefa ƙuri'unsa a yau lahadi a zaben shugaban ƙasa bayan mako guda da mummunan tashin hankalin da aka yi shugaba patrice talon wanda ke neman sake zabensa jam'in adawa na zargin talon wanda ke sa ran zai lashe zaben wa'adi na biyu da yin amfani da damarsa wajen yin takara ta yadda yake so ta hanyar sanya shugabannin adawa a gefe waɗanda galibin suke gudun hijira duk da cewa ya nuna ƙarfin bunƙasar tattalin arziki yayin da yake kan karagal mulki 'yan adawa sun zargi talon da gurgunta matsayin ƙasar a matsayin ɗaya daga cikin tsayayyen tsarin dimokuraɗiyya afirka ta yamma freedom house wata kungiya ce mai bada shawara kan demokaradiyya da ke amurka ta rage darajar shekara-shekara ta benin a bara daga akwai 'yanci zuwa wani ɗan 'yanci a ƙasar. talon mai shekaru 62 babban attajiri ne da aka zaɓa a matsayin shugaban ƙasa a shekarar 2016 yana fuskantar abokan takara biyu alasan sumanu da quarantine kahu. A gaida Sarfilo da ya karanta huna labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bar mu sake waiwaya rahotanninmu wannan karan ma najeriya muka nufa inda wasu 'yan bindiga suka kashe wasu mutane takwas a jihar filato aka kuma shiga farautar su zainab babaji gare ki Gwamnan jihar Plateau Simon Lalong ya umarci jama'an tsaro a jihar da su gano 'yan bindigar da suka kashe mutane takwas a wurin haƙar ma'adinin kuza a jihar. A yammacin ranar Juma'a ne wasu 'yan bindiga suka harbe mutane takwas har lahira yayin da wasu da dama suka samu raunuka a lokacin da suke dawowa daga haƙar kuza a yankin Kuru da ke ƙaramar hukumar Jos ta Kudu. A wata sanarwa da ke da sanya hannun darakta da ke hulɗa da manema labarai da jama'a a ofishin gwamnan jihar Filato, Makut Simon Macham, gwamna Simon Lalon ya bayyana fushinsa kan yadda ɓata gari ke neman hargitsa zaman lafiya a jihar da haddasa fargaba a zukatan jama'a. sanarwar ta ce gwamnati ba za ta lamunta da ayyukan 'yan bindiga na kai hare-hare kan mutanen da basu ji ba basu gani ba Kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa a jihar Filato Mr. Dan Manjan ya yi ƙarin haske kan furucin na gwamna. Abun bakin ciki bai yi mana dadi ba ko da wasa domin mutane ne sun fito sun je suna nema abin da za su ci da yaransu da mutane suka je suka far musu. Gwamna bai ji daji wannan ba ya yi kashe wa jami'an tsaro da cewa baya so ya sake ji wai a yi irin wannan kuma a ce ba a san ko su wane ne suka yi ba domin ya kamata a ce jami'an mu suna da hanyoyi daban-daban da za su iya tantance eh, irin faruwan wannan abu ko kuma bayan idan ya faru ma yadda za a bi sawun waɗanda suka aika wannan ta'asa. Amma su jami'an tsaro ba su gaya muku ko sun gano waɗanda suka aikata wannan kisan ba? Eh to kullum dai bincike ake kuma wasu lokatai akan sami waɗanda ah, suke da hannu a irin wannan. Muna sa rai ba ah, su jami'an yan sanda za su yi bincike domin wannan alaki ya rataya wuyansu. Kuma muna magana da karfar murya idan aka sami mutum da hannu a ciki kwa zai dandana kudansa. Barista Solomon Daliop ya shaida min yadda maharan suka harbe mutanen. A misalin karfe bakwai na yamma da mutanen da suna wurin neman kusa a can ta garin kuru da suna shirin dawa gida kenan sai yan bindiga suka auko musu da hari har aka rasa rayukan mutane sun kai mutum takwas wayansu kuma da yawa suka ji raunuka domin an warwasu ba iya san ko lamba mutane nawa ne aka ji musu raunuka ba amma dai amma bisa ga bayan da muka je wurin mun ji da cewa akwai mutum da yawan da abin na ya same su da suna asibiti a yi iyaka a samun wanda suka aikata wannan abun Duk ƙoƙarin ji daga bakin hukumar 'yan sandan jihar Plateau ya ci tura domin kuwa na aiki sakon karta kwana wa jami'in da ke hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Plateau ASP Uba Gabriel amma har lokacin da na haɗa wannan rahoto mai maido min da an saba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab, yanzu kuma bari mu kaɗa jamhuriyar Nijar. Inda aka damƙe wani ɗan Najeriya mai safarar mugan ƙwayoyi zuwa ƙasashen duniya. Silabar ma gare ka. Binciken kwakwab ɗin da jami'an hukumar yaƙi da fatocin miyagun ƙwayoyi suka gudanar don tantance kayayyakin matafiya a filin jirgin sama na birnin Yamai da waɗanda ake shirin aikewa a matsayin saƙonni ne ya ba da damar gano wasu kwalaye ɗauke da allon bango. waɗanda aka yi amfani da su wajen ɓoye ƙwayar methamphetamine wacce masana ke ɗaukar ta a matsayin dangin hodar iblis kamar yadda kakakin hukumar 'yan sanda komisar na na aishatu usman bako ta bayyana wa manema labarai ranar shidda ga watan maris aka riga samu tablo a cikin wasu kwali biyu an ka samu waɗannan tablo da kuke gani irin wannan kawar da mata suke a cikin ɗaki da ake ce mata tablo a cikinsu ne wani dan taliki ya sa waga sabo kwaya da ake ce ma methamphetamine ita ma da take da karhin sosai a cikin tablo biyu ya sa kilo guda da 'yan kai guda a tura kasa novel zealand guda kuma a tura shi a can kasa spain an ka samu an ka kama shi da an ka kai ma a nan wurin akwai inda ake gwaje-gwaje na laboratoire in police an ka samu an ka gane kan wannan kwaya ce bancin shi Eh, ranar 29 kuma ga watan maris shi dai dan talikin nan kuma akwai kuma wani karton da yake neman turawa cikin wannan kwalin shi ma aka samu kwaya da ta haura kilo guda ita wannan kwayar da tar za a kai ta da a gwada muku muhimmancin ta da karhinta kilo biyu kadai ne amma dai sun habra miliyon 26 ci gaban bincike ya bai wa 'yan sandan okritis damar kama wani dan najeriya a matsayin wanda ke kokarin aika wannan kwaya zuwa waje dalili kenan tawagar jami'an ofishin alkali mai kare muradun hukuma a kotun birnin yamai ta ziyarci ofishin hukumar yaƙi da fataucin miyagun kwayoyi don jinjinawa ma'aikata saboda wannan jan aiki madam mai damma hadiza ita ce jagorar wannan tawaga muna da mamakin abin ga kullum ana kokari ana yaƙi da mugayen ƙwayoyi da masu aiki da su amma kamar muna yi ne abin na karuwa kullum to wannan muka ce ya kamata ya tada mu mutane hankali 'yan ƙasa duka su gane wanga babban tashin hankali ne da muna jin wasu ƙasashe ne ke cikin irin halin ga yanzu mu Nijar mu ne cikin wanga suke muna son yanzu mu yi kira da babban murya sabon ikon ga da yake shirin hawa su diba wanga hali da muke ciki su diba aikin da muke nan muna yi ana samun rizita amma aikin yana kara ƙarfi su diba su gani cikin wani hali suke iya kama mana ya zamanto aikin ga da muke an samu matsayi na kwarai Nijar ta samu ta ture wannan kwaya da take shigowa ta ko ina cikin kasar ta. Jamhuriyar Nijar da ke tsakiyar kasashen arewaci da na kudancin Afirka na matsayin wani yankin da masu fataucin miyagun kwayoyi ke latsawa akan hanyar su ta isar da hajar su zuwa kasashen yammaci da nahiyar Asiya. A baya bayan nan masu irin wannan haramtacciyar sana'a sun fada komar hukumar Okritis dauke da tan goma sha bakwai na tabar wiwi. Sule Mumuni Barma, Bayar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Suleiman. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin Washington DC a kan mitoci 16, da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. sauraro Shamsiyya Hamza Ibrahim ke muku sallama da kuma farin cikin sake kasancewa tare cikin shirin matasa a duniyar gizo da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. matasa zakatan wasu sun Madalla. A cikin shirin muna ci gaba da duba alfanun harka da kuɗin yanar gizo wato cryptocurrency wanda tuni iya samu karbuwa a Najeriya. Aisha Idris Abdullahi na daga cikin dubban mata a ƙasar da ke hada-hada da kuɗi na cryptocurrency. Alhamdulillah na tsinci kaina a harkar cryptocurrency wa kullum in na ɗaga hannu godiya nake ga Allah da ya farkar da ni na tsunduma a harkar cryptocurrency. Cryptocurrency harka shi ne mai kyau da take bunƙasa kowane ɓangare na rayuwa musamman mata mata da yawa ba su gane wa harkar kripto ba sai a wannan shekara da virus ta shigo to sanadin corona mata da yawa sun shiga harkar da kuɗi kaɗan ki sa ki sayi coins ɗinki ki ajiye coins ya ɗaga ki harkokin ki da dama mata da yawa suna sayan coins miji ba shi da hali ba shi da ƙarfi kin sayi ɗan abinci kaɗan kika adana shi da yawan mata ma sun daina siyan gold ajiye shi ko sai wannan da yawan mata kuma sun daina amfani da irin abubuwan nan su harkar dashi din nan saboda shi wannan kowa ya kika ajiye shi karuwa yake ba ba yanda za ki ajiye ko a ce miki wai gashi ya kai wani lokaci harka ce da kullun yana juyuwa yana nunkwa yana karuwa to ta wannan zaki dinga daukan wannan ribar taki da kika samu akai kina yin harko harkoki to harka crypto gaskiya harka ce da ta tallafa wa matasa sosai marasa abin yi alhamdulillah ana ta samun bunkasuwa da ci gaba kowane coins zaka ga ya zo maka da nashi amfanin To ko da dai wasu sun fahimci harkar da kuma ci gabanta wasu ko har yanzu da sauransu kamar abubakar salisu. Gaskiya ni ban yadda da ita ba. So a hakikanin gaskiya wannan magana ta harkar coins da ake ta yi wa mutane ake ta tallatawa mutane su zo su yi su sa kuɗi su zo su yi su sa kuɗi har ana shiga gidajen rediyo ana bayani gidajen talabijin. Gaskiya wannan harka ba mai ɗorewa ba ce. Sabida an yi kwanaki aka gudowa da mutane kuɗi a irin su menene ko ba bonus da su masu isimi wasu har mutuwa suka dinga yi to ni dai ban ga bambanci tsakanin wannan harka coins ko bitcoin ake cewa harka ita ce ka siya ka siyar a baka kuɗi a hannunka amma ya ka sai abu kwandala ka ajiye nan da sati biyu wata ɗaya ka ga ya zama kwandala biyu a ta yaya aikin me ya ma shi abin ni wannan ba zan iya wannan harka ba gaskiya wannan ta harka ce ta yan 419 rashin sanin abu da kuma fahimtar hanyar da ake bi wajen cin moriya ko kuma akasin haka na daga cikin dalilan da ke jefa al'umma cikin dana sani kamar yadda kwararre a fannin kimiyyar kwamfuta yusufuddin a yusuf ya bayyana wani lokaci mutane suna kuskure akwai wani lokaci da ake ga yawanci 'yan najeriya nan wani abin ba wai scam bane ka riga an fitar da abin da ake kiran shi model na system din na business din to da aka fitar maybe a tsarin da suka yi na wannan model din baki daya zai accommodating din mace mutane ɗari ne kawai model din iya tsarinsa kenan to sai kasance da aka yi aka samu mutane 100 ko mutane 50 tunda mutane 100 ne aka samu mutane 50 mutane 50 din aka ba su riba an kika lura zaki ga yawancin aka fara mutanen da aka fara da farko ana iya ba su kuɗin ba su kan bane wani lokaci ba na ce duka ba idan suka zo suka yi ana ba mu waɗannan mutanen za su je su faɗa ma wasu to sai ki ga an yi tururuwa sai ki ga mutane 500 dubu ɗaya sun zo to abin ya riga ya fi karfin system din along the way in suka karbi kuɗaɗen mutanen nan sai business din ya crashing because ba za su iya accommodate system din ba zai iya accommodating waɗannan mutanen da suka shigo ba to da haka mutane dai duk abin da za su yi su dinga nazari su duba sosai duk abin da suka ga cewa hankalinka bai kwanta ba kuma ga alamar akwai wasu abubuwa duk business din da ga banza ta yi yawa babu wani aiki babu wani dan ɗaukar lokaci gaskiya akwai alamar tambaya a kasa da haka mutane su lura su mai da hankali sosai su kiyaye tukar da a sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka ya zuwa yanzu sanarwar babban bankin najeriya na dakatar da duk wasu masu da hada na harkar cryptocurrency tare da ƙari kan cewa ta'ammali da kuɗaɗen na da haɗari a fannin kasuwanci duba da cewa ba iya bin diddigin kuɗaɗen lamarin da ya tunzura matasa a ƙasar ganin yadda ake fama da matsalar rashin aiki ne. Farfesa Abdullahi Shehu kwararre a fannin bincike da ya shafi al'amuran halarta kuɗaɗen haram a Najeriya ya yi ƙari da cewa. Wato maganar cryptocurrency ko irin kudaden da ake ce suna cikin intanet canji ne na zamani wanda ba za mu gudu daga shi ba dole za mu fuskanci shi abinda da ake bukata kawai shine in aka kawo irin wannan mu ma sai mu je da juyin zamani mu sa hanyoyi matakan tsaro matakan da za a biye wa'annan kudaden a san wa yake da su wa yake tafiyar da su ina ne suka tafi to duka in aka sa abin da ake kira regulation dokoki kuma dokokin nan su zama sauraron dokoki kuma ana amfani da su ba damuwa Allah da zamu rage duk wa'annan abubuwa domin abu ne wanda dole ko mun ki ko mun so ci gaban duniya ya riga ya kawo shi dole kawai mu samu dagile wa'inda za su yi amfani da wa'innan kudaden ta hanyar da ba daidai ba. To sai dai a cewar mataimakin gwamnan babban bankin Najeriya wato CBN Adamu Lamtak ba haramta amfani da kuɗin cryptocurrency gaba ɗaya aka yi ba amma hada-hada a cikin bankunan cikin gida aka hana don tsaro. To gabaki ɗaya a nan za mu naɗa tabarman shirin sai kuma mako na gaba da yardan Allah yanzu a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa ni Shamsiyya Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. Bi Yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel. Saƙonmu na farko na haɗin gwiwa ne daga Salamatu Haruna Daba da antimatar Baffa Haruna Bajoga. masu cewa kamata yi 'yan kasuwanmu na najeriya su ma su dinga yin tsereniya wajen aikata alhairi ta hanyar sassauto da kayayyakin masarufi na buƙatuwar al'umma don neman dacewa da yardar mahalici a wannan lokaci na shirin azumi. Sai kuma saƙon Usman Shitu Mahuta mai cewa Assalamu alaikum sashen Hausar muryar Amurka. Muna kira ga ƙananan 'yan kasuwarmu na arewacin Najeriya cewa tun da dai har manyan 'yan kasuwar mu irin su Alhaji Aliko Dangote da Abdulsamad Buwa sun tabbatar da rage farashin kayan masarufi da suke sarrafawa albarkacin wannan wata mai daraja na Ramadan da za mu shiga. To ya kamata su ma kananan 'yan kasuwa su ji tsoron Allah su sayar da waɗannan kayayyakin cikin rangwame da rahusa ga al'umma domin duk wanda ya tausaya wa wani shi ma Allah zai ji tausayinsa. sannan kaɗan mai albarka ta fi mai yawa mara albarka kuma tsawwala riba a kaya ba shi ke kawo arziki ba sako na biyu na haɗin gwiwa ne daga kabiru abubakar bulan yaƙi da baffa haruna bajoga masu cewa assalamu alaikum muna kira ga mahukunta da kamfanoni da ko ma'aikatu cewa su taimaka su yi wa ma'aikatansu albashi don su samu abin da za su yi cafanin azumi da shi sai kuma saƙon shehu adamu rijau mai cewa batun gaskiya akwai jan aiki sosai a gaban jam'iyyar pdp a kokarin da take yi na dawowa kan mulki a najeriya a shekara ta 2023 domin abin da ya faru a kaduna jiya wajen zaben shugaban jam'iyyar na yankin arewa maso yamma kadai ya isa nuna hakan allah ya kyauta sai kuma sakon su sani mai lange-lange ya wuri da aliyu usman taka lafiya da zaidu bala kofa sabuwa masu cewa albarkacin ranar bikin lafiya ta duniya da aka gudanar muna kira ga hukumomin kasar mu najeriya da su yi kokarin cika alkawarin da suka ɗauka. na yi wa kashi saba'in cikin 100 na 'yan kasar allurar rigakafin cutar corona kafin shekara mai zuwa da fatan allah ya sa a dace a ƙarshe sai saƙon isa lawan girgir magajin garin girgir jihar yoban najeriya mai cewa assalamu alaikum muryar amurka naɗa sabon ministoci da sabon firaministan jamhuriyar Niger hakan ya yi daidai daga ƙarshe nake addu'ar allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a taƙaice. shugaban kasar sudan ta kudu salva kiir ya naɗa janar santiago deng wall a matsayin sabon shugaban rundunar sojojin kasar a cewar kakakin kir a yau lahadi a wani bangare na sake garan bawal a cikin gwamnati kir da tsohon madugun 'yan tawayen rick matar sun kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa a watan fabrairun shekarar da ta gabata bayan yarjejeniyar zaman lafiya ta 2018 da ta kawo ƙarshen yakin basasa. amma har yanzu kasar mai arzikin mai ta kasance cikin tashin hankali yayin da mutane fiye da miliyan 135 suka kamu da cutar corona sannan miliyan uku suka mutu sanadiyar cutar bisa ga cibiyar nazarin cutar ta jami'ar johns hopkins wannan babbar alama ce ta juriya daga cutar da kuma ta gayyara sanadiyar kulle Kasar China ta ce tana duba yiwuwar amfani da allurar rigakafin da aka kirkira a wasu kasashe ta kuma hada su da allurar rigakafin da aka samar a kasar China don bunƙasa ingancin allurar rigakafin na China. Wata girgizar kasa mai karfin gaske a babban tsibirin jaba na kasar Indonesia ta kashe mutane takwas ciki har da wata mata da duwatsu suka fada kan babar dinta kuma ta lalata gine-gine sama da dubu uku a cewar jami'ai a yau Lahadi. to sai dai bata haifar da guguwar tsunami ba. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Safiru Hashin Gumel wanda ya taya ni gabatar da shirin da kuma Line Sahilu da ya hada da injiniya mu na yanzu. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wasalam.